al'amarin da ke nuna ci gaba da binciken bayan fage ko kuma buɗe sabbin binciken badakala ga tsoffin jami'an siyasa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta najeriya efcc ta nuna bata da masaniya kan janye cajin wawura kuɗaɗe ga tsohuwar ministan fetur da ya zane alison maduke maduke a halin yanzu na london da ba ni da wannan labarin in ji jami'in labarun efcc wilson ojeran efcc kamar yadda manyan jaridun najeriya suka ruwaito tun watan jiya ta hanyar lauyanta rotimi jacobs ta janye karar karar da ta shigar ta tuhumar da ya zane. Kazalika hukumar EFCC ba ta tabbatar da gaskiyar labarin sace miliyon dalar Amurka ta hanyar babban bankin Najeriya ba tun gabanin amshe ragamar gwamnati daga sojoji. Mr. Ojeran ta hanyar sakon wayar salula ya ce ba zai tabbatar da wannan labarin ba. Wasu daga masu mara baya ga yaƙi da cin hanci na gwamnatin Buhari na nuna buƙatar taƙaita binciken ga gwamnatin tsohon shugaba Jonathan don bankaɗo bincike na tun mulkin soja ko ƙasa da haka kaɗan zai janyo ɗawainiya mai yawan gaske. Ga ra'ayin Muhammad Tajuddin wanda limami ne ma a masallacin prince and princess abuja ko kuma ta shagala da wannan dogon bincike har ta rasa focus na aikin da ya kamata ta sa gaba amma wa'anda aka anshi gwamnati a hannunsu wanda su ne ake tuhuma da lalata tattalin arzikin kasar nan har muka samu kanmu wannan halin kakanni kayan da muke ciki to tabbas wajibi ne a bincike su don su ne ummul khaba'isi na fitintinu su ne aka anshi mulki a hannunsu wajibi ne su a bincike su a tabbatar da an tabbatar da gaskiya akan wanda ya gaskiya sannan kuma duk wani azalumi zulumi a tabbatar da hukunci a kansa amma wancan dogon bincike wasu sun rasu wani ma yana kan rashin lafiya wani gaba ɗaya mai yanci a nemo hujjojin ma samun su ma yana da wahala saboda aka dogon binciken nan sai a bar wancan na nisan wanda ke nan yanzu wanda suna nan zahiri ga takaddun zahiri to su ya kamata a yi bincike a kansu. shugabanni wasu kungiyoyin kamfen ɗin yaƙi da cin hanci na nuna za su ci gaba da takarkarewa sai an hukunta duk wanda ya zarme duk daɗewar binciken. Ga ɗaya daga jagororin kungiyoyin Husaini Kumbi. Duk abin da lauje ya jawo na mai ciyawa ne. Mu muka zaɓi wannan. In har za mu ɗau kuɗin mu kashe don ya ci zaɓe. To ai ba daidai ba ne bayan ya riga ci zaɓe kuma zuba masa ido. Ya kamata mu ci gaba da yunƙuri na duniya ta gane shi waye. Saboda haka wannan yunƙurin da kaga muke nan bakin gwargwado a bature cewa like minds masu ra'ayi irin nawa kai da muke magana da kai ma an kana son taimakawa za ka iya taimaka wannan tafiyar ba gwamnati ko kwada da taba ba mu naira daya daga gwamnatin federal gamma state gamma local gamma har yau da muke magana babu wanda ya taba kawo mana ko naira kungiyar lauyoyi ta Najeriya ta nemi EFCC ta nemi ahuwar zayyana membobinta a matsayin yan badakala kuma angulaye efcc ta fidda martani da ke nuna ba dukkan lauyoyin take zargi a matsayin 'yan badakalar ba nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya